Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey sai kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum jummai ali da maryam dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci bayan kun gama jin labarin duniya kasanmu Najeriya a kai inda za ke mu samu state police ba domin in ya kawo state police yanzu akwai waɗansu politicians da gwamnoni su zama da too powerful za su doki state police nan su yusin nasu a intimidating a proposition. tsohon kwamishinan 'yan sandan jihar lagos abubakar sab kan batun kirkiro ko kuma kafa rundunar 'yan sandan jiha da majalisar wakilan najeriya ta fara muhawara a kai muna da ƙarin bayani kuma akan wannan batu muke son mu ji ra'ayinku bayan mun buɗe layukan waya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi a kan wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar Kongo, waɗanda ta ce suna da hannu a taɓarɓarewar dimokuraɗiyya da haƙƙoƙin jama'a a ƙasar. Ofishin kula da kadarorin kasashen waje a Baitul Mali ko ma'aikatar harkokin kudin Amurka ya faɗa a wata sanarwa yau Laraba cewa ya garkama takunkumi akan kwamandan shiya tsaron ƙasa ta ɗaya ta Congo Kinshasa, Janar Gabriel Amisi Kumba, wanda ake kuma kira da sunan Tango Ford, da Manjo Janar John Numbi Banza Tambo, tsohon Sufeto Janar ɗin 'yan sandan ƙasar. Amisi wanda jigo ne a fadar shugaba Joseph Kabila ya samu ƙarin girma a matsayin da yake a yanzu na kula da harkokin tsaro a Kinshasa da yammacin Congo duk da dakatar da shi da aka taɓa yi a matsayin sojan ƙasar. saboda rahoton gungun wasu ƙwararru daga Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2012 da suka zarge shi da samar da makamai ga masu farauta namun daji ba tare da izini ba da ƙungiyoyin tsagera da aka sani da tada zaune tsaye. Amma rundunar sojan Kongo ba ta taɓa gurfanar da shi gaban kotu ba. A shekarar 2008 a ƙarƙashin jagorancin janar Numbi wato janar Numbi Ƙungiyoyin da ke kare haƙoƙin bil'adama sun zargi rundunar 'yan sandan Congo da yin amfani da ƙarfin soja a kan wasu masu fafutukar samun 'yancin siyasa a lardin Basu Congo. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki ya yi Allah wadai da hare-haren da aka kai kan manyan asibitoci guda biyu a unguwannin da ke hannun 'yan tawaye a birnin Aleppo yana mai cewa hakan laifin yaƙi ne. Wannan jawabin ya zo ne bayan da Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry ya yi barazanar cewa Amurka za ta yanke duk wata alaƙa da Rasha a kan Siriya har sai lokacin da Rasha da Siriya suka daina kai hare-hare a kan birnin Aleppo. Bannar da hare-haren suka yi ta sa an dakatar da yin aiki na ɗan lokaci a asibitocin. abin da ya ƙara kawo tsaiko wajen jinya marasa lafiya a birnin wanda ya fuskanci hare-hare masu muni a cikin shekaru biyar wato fiye da shekaru biyar da aka yi ana faɗa a ƙasar asibitocin m2 da m10 na wani ɓangaren aleppo da ke hannun 'yan tawayen da ke adawa da shugaba bashar al-assad masu bincike na ƙasa da ƙasa sun ce jirgin saman malaysia wanda ya faɗo a gabashin ukraine a cikin watan Yulin shekarar 2014. An harbo shi ne da makami mai linzami da aka kai kasar daga Rasha. Sakamakon binciken da aka fidda yau Laraba ya tabbatar da binciken da Hukumar Nazarin Haɗura ta ƙasar Netherlands ta gudanar a can baya, wanda ya nuna cewa jirgin saman Malaysia mai lamba MH17 an harbo shi ne da makami mai linzami samfurin biyu ke ƙirar Rasha, zargin da Rasha ta musanta. Mr. Wilbert Paulison na rundunar 'yan sandan Netherlands ya ce akwai hujjojin da suka nuna cewa 'yan tawaye masu goyon bayan Rasha sun buƙaci a kai wannan makamin mai linzami da ake harbawa a sama kuma an samu bayanin isarsa a Ukraine. Babban mai shari'a na ƙasar Netherlands, Fred Westerbeek, ya ce masu gudanar da bincike sun gano mutane kusan 100 da ake zargin cewa watakila suna da hannu a harin makami mai linzami. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugabanni daga sassa daban-daban na duniya na bayyana jimamin rasuwar tsohon shugaba kuma firayim ministan ƙasar Isra'ila, Shimon Peres, wanda ya shekaru 93 a duniya. Shugaban wanda tun kafa ƙasar yake yi mata aiki, ya rasu yana da shekaru 93 da haihuwa. Peres ya gamu da shanyewar barin jiki mai tsanani makonni biyu da suka wuce. Ya rasu yau Laraba a asibitin da ake kira wato a asibitin da ke garin Tel Hashoma. Ya rike kusan duk wani babban mukami a siyasar Isra'ila, ciki har da zama Firayim Minista har sau biyu, zama shugaban ƙasa da ministan tsaro da ma ministan harkokin wajen ƙasar. Mr. Peres da ɗanɗan ɗan majalisa ne a tarihin Isra'ila inda ya rike kujera a majalisar ƙasar na tsawon shekaru 48. Maryam Dauda ta karanto waɗannan labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Wakilan Najeriya ta fara muhawara akan yi wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima domin shugaban ƙasa ya ƙirƙiro rundunar 'yan sanda a dukkan jihohin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya ya zanta da tsohon kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos Abubakar Tsaf akan wannan batu. mu Najeriya ba kai inda za ce mu samu state police ba domin in ya kawo state police yanzu akwai waɗansu politicians da gwamnoni su zama da too powerful za su ɗauki state police nan su yusun nasu anti-dating opposition zai daɗa raba ƙasar nan lokacin da buke da state police abin eh, police a western region sai su gana kone mutum a domin su samu umarni wajen gwamnatin western region ba za su yi a kai ba kuma lokacin da aka soma maganan raba kasar nan faɗaɗar biafra polisai mu da suke enugu east gaba ɗaya sun zama very loyal to ojuku abin da ya faɗa ke eh, su yi shi suke yi shi suka samu dama har aka samu sashin aka samu faɗa yaƙi ya abin nan sai police in mun waye sosai ta zai to amma yanzu haka babu waye ba akwai yan politician namu wato masu iko sun yi za su baka kasan mu za a samu faɗa na banza banzan nan don haka yan eh, majalisa suna nema abin zai kyauta musu kansu ne abin da su suka da abin da ke nan isa proper ko kaɗan. ya zaka kuma kwatanta haka ga su ma zargin da ake wa yan sanda na cin hanci da rashawa su ma na tarayyar suna yin wannan eh, idan lokacin yaya kike ganin abun zai shafi 'yan sanda wanda na jiha da ake tunanin kirkirwa? to su daga abin da daga maka za a kawo su su zo su yi yan sanda kasar nan su za su ci hanci ko an ɗauki mutum da ko ina kawo shi a cikin nan in baka biya shi albashi mai kyau ba ka ba shi alawansu na shi ba ka ba shi bariki mai kyau ba dole ka ba hanci don haka ne na gani za kawo tashin hankali ne sosai in an ce ba samu state police ba mu kai in za mu samu state police ba na gani yanzu ma sai ga mutum domin shi gwamna sai ɗauki 'yan sanda suna gadinsa suna gadin matansa suna gadin yan uwan matansa suna gadin yan uwan yan uwansa to in sai police za su ci commissioner police na su ce din sai kai min kaza kai min ka kama wannan eh, ko ka saki wannan abin ba za mu samu justice a ƙasar nan ba. Ana maganar su kansu jami'an 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya ba su wadatar ba wato ba su kai yawan waɗanda ake buƙata domin kula da tsaron lafiya na Najeriya ba. 'Yan sandan mu na ƙasar nan lamban da ya kamata a ɗauki 'yan sanda ba su kai ba to wannan laifin federal government ne domin akwai mutane da yawa masu neman aiki ya kamata a ɗauke su aiki a ba su uniform a yi musu training. Annan kuma in an mai abin nan a state police wato irin political talks yan iska dan adawa din na na fashi su za ɗauke su a sashen yan sanda kuma commissioner police na state din bai da job security ni bu kadan za su kore shi. yaushe kike ganin najeriya za ta kai ta yi waɗannan yan sanda na jiha. wato lokacin da muka waye muna da hakuri muka yarda da allah lokacin ne za mu iya mu samu yanzu kowa abin da ke so sai ya samu kamin samu kuma ga abin da ke aukuwa lokacin mutum buhari din nan ba mutane da suka saka kuɗaɗe da yawa yanzu da muke din nan in an ce a kawo Kano State Police wallahi mun shiga cikin babban wahala amma su wanda da su sa sha sam in so su fasa za su gani wata kila cikin rayuwarsu za su gan izo na State Police Tsohon kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos Abubakar a kan batun kirkiro ko kuma kafa rundunar 'yan sandan jiha batun da ya sake tasowa kamar yadda wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya ya aiko da rahoto batun da ya kwanta bayan da aka yi muhawara a taron ƙasa da tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya kira. a lokacin. An samu bambancin ra'ayi tsakanin masu ganin lokacin yin waɗannan jami'a a matakin demokuraɗiyyar Najeriya bai yi ba don gujewa son zuciyar jami'an siyasa. Akwai kuma masu ganin da ɗan gari kan ci gari a muhimmancin ƙirƙiro jami'an da suka san lunguna da ɗabi'un al'ummar yankunansu. Wannan muhawara dai ta kai karatu na biyu a gaban majalisar wakilai kuma ta zo daidai da wata muhawarar ta neman amincewa da dokar kirkiro rundunar zaman lafiya wato Peace Corps. Yan majalisar na ganin kirkiro rundunonin zai samar da ƙarin tsaro da ayyukan yi. Shugaban kwamitin labarun majalisar wakilan Abdulrazak Namdas ya ce akwai sauran dogon aiki ma ga kudinin dokar damar kirkiro 'yan sandan na matakin jihohi. 'Yan sandan taraya gaskiya suna da kokari, amma fahimta yanzu a baka misali in yau zaka je borno ai akwai jtm a borno jtm ne ba police ba ne samare ne wanda suka taimaka da suna iya fito da 'yan boko haram su suka san lungu suka san yan uwansu kuma suna aikin nan tare da polis din taraya da kuma sojoji to duk abunda da za a yi a samu sauki tana da kyau sai dai abunda da nake faɗa ba wai domin faɗa a zaure kawai ya zama doka ba wannan yana cikin abunda da dole ne yana cikin sai an yi gyara a cikin kundin tsarin mulki ta Najeriya wanda muke kan shirye muke kan gyara to wannan kuma akwai lokacin zai tafiya har sai shugaban kasa ma ya amince in ya yadda in an gama an tura in ya amince to zai zama wannan to shine abin da ake kokarin yi an kawo ta a majalisa amma yau din ba wai an yanka hukunci a kai ba still za ka yi a ci gaba da muhawara a kai wani dan sanda da bai bari na ambaci sunansa ba ya ce da haihuwar yuyoyo ga wannan lamarin gwara da ɗaya kwakwara to ai ba sanin lungunan jihohi ba ne shine eh, maganan ba yan sanda yanzu a waɗanda suke a ƙasa gaba ki daya kayan aikin da ya kamata suna da shi a kowane lokaci ba su da shi idan ka sami qualification ko an ce da abun da ya faru gashi gashi kame yan sanda su je wurin sai an nemi wani abu ko kwa mota ma ba mota mai kyau ba sai an tura motan kame a tashi a ce wai za a je domin a saurari abun da yake tafiyan din an riga gama yin shi cikin 'yan sanda wayanda suke cikin jihohin ai idan akwai kaya aiki kam babu inda dan sanda ba zai iya sani ba masana tsaro na nuna 'yan sandan tarayya da ake da su yanzu ba su wadatar ba ba da dama da shugaba buhari a watannin baya na daukar karin jami'an 'yan sanda dubu goma ya jawo cike takardar neman aikin daga matasa kusan miliyan ɗaya da hakan ya kai jami'ai ma suka kama masu neman ɗari da hamsin don laifukan takardun karya da sauran laifukan da ba a bayyana ba hakan kuma na nuna buƙatar neman aiki ne kowane iri ba tare da tabbacin iya gudanar da aikin ko sha'awar aikin ba nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya ashe gari ɗin dai da yan sanda rigima ba ba ta shi. ya wani shege za ya tada ta yanzu ƴan sanda su kama shi eh. in ya yi sa'a su kera shi in kuma babu sa'a su kulle shi dawa ya ban yi taɓar ga za a sosai su da aina san ku yan sanda aina ƙyale mutum ga aiki ne dibo da taɓar ga za da yi su yadda sanin su kama ka kuma sai ta kila ta kama ku za su gane ka ah, eh, a tsaye ne wanga ka gani ka sha waya ke ah. Masu sauraro a kan batun kirkiro rundunar 'yan sanda muke son mu ji ra'ayinku bayan mun buɗe layukan waya an jima kaɗan. Bene a hankali ganga, uwa ga maza da ta 'yan sanda. rabo da kaza ni na san bai hana a yanka ta na san da sabo da kaza ni na san bai hana a yanka ta na ce ka daga ta ganga o magana ta yan sanda mallam bari ganin su san su a nan da dukkan bidon laihi aminu ka ya kyauta fatan haruna ɗan sanda ya ce ka dakata sannu bele a hankali ganga waka maza da kaji ga ta 'yan sanda yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To gashi da buɗe layin mun samu kira daga Zaria. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To muna jan ka. Wannan na ji ishu da kuke magana na maganar ban 'yan sanda ne magana Alhaji Abdulkadir Bahiru. A gaskiya a maganar cewa kowane fita da ɗigi 'yan sanda su gaskiya bata kasa ne kuma raba kasa ne. Domin abin da ya sa saboda a yadda Najeriya take yanzu wai a ce za a ɗigi 'yan sanda kowane fita? gaskiya ba zai yi a yi dai kokari a sake iya ma 'yan sanda su zaci kasa kuma a ba su kayan aiki kuma a ba su duk abin da ya kamata a na su kuma a kula da su kamar yadda kamar da janar buhari ke kokarin yi shi ne ya ji sau a najeriya yanzu amma ba maganin kusa ba ta gode magana alhaji abdulkadir tahir tudun wada zaria to mun gode alhaji abdulkadir daga zaria bari mu yi jihar niger A'a ka kashe eh, rediyon ka ka kashe rediyon ka tukunna don Allah. To muna jin ka. Har yanzu rediyon ka tana kunna ne ka kashe? Wato a gaskiya yin aikin yana da amfani da gaske domin an samu shigo na ci ne Najeriya. To mun gode da wannan ra'ayi naka. Daga jihar Naja bari mu jihar Plateau. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To muna jin. Sunana Hassan Saliu Muhammad daga Kukawa. To muna kuma Kano, jihar Plateau. To muna jin kamalan Hassan. menene ina ban san menene kuke magana kan ra'ayin shi ba. A'a baka sani ba shine ka ka kira ana magana ne akan akan batun kirkiro a kokarin da wasu suke yi na ganin an kirkiro 'yan sanda amma na jihohi shine muke son mu ra'ayinku eh, gaskiya idan da za a kirkiro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam daga jega ne ko? Eh, wani lokaci eh, 'yan majalisa suna yin wani tunani nasu kamar na buguwa. domin babu wani tunani mai amfani ga cewa a kirkiro 'yan sandan jihohi wannan ba da dama ne ga ta'addanci domin har yanzu muna da 'yan sanda wanda wani lokaci ayyukan nasu za ki ga kamar daba-daba suke kamar ba karantawa suka yi a tsarin mulki ba to irin wannan idan aiki ya zarce idan aka ci a kirkiro 'yan sanda na musamman to an ba da dama ga wata hanya ta bore wata hanya ta kirkiro 'yan tawaye wata hanya ta raba kan ƙasa wata hanya ta yin amfani da 'yan sanda don cin burin don cimma burin eh, masu neman lalata tsarin ƙasa baki ɗayanta saboda haka barazana ce ga zaman lafiya. To dawa muka yi muka magana. Ibrahim Malam Ango bakin tasha jega To mun gode Malam Ibrahim daga je gabarin mai zaria. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Alhaji Muhammad Hassan. To. Mahmudo daga Zaria. Mm-hmm. Wannan ra'ayi da da ake cewa na 'yan sandan jihohi. Wato ra'ayi ne wanda yake a ba zai taimake mu ba. A yanzu ma halin da ake ciki hali ne wanda yake na ba san inda aka nufa ba. don idan aka ce za a ci gaba da irin wayannan abubuwa to ba zai kai mu ga nasara ba illa dai a yi kokari a gyara wayanda muke da su wannan shine ra'ayina to mun gode alhaji muhammad daga zaria bari mai sakkwato birnin shehu salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah mai magana kabiru abubakar balan yaki shagarar lokar gamin sokoto state tarayyar najeriya to muna jin kamalan kabiru a ra'ayina akan wannan hoɓɓasa da ake son a yi ta kirkiro ga 'yan sandan jihohi gaskiya idan aka yi la'akari da irin rashin aikin yi ga matasa abu ne wanda za a iya cewa ya zo daidai lokaci amma akwai abun da zai iya kawo wasu matsaloli idan aka dibi yadda ainihin gwamnoni da sauran ciyamomi da dai sauran suke amfani da 'yan sanda ma waɗanda an na ƙasa baki ɗaya suna ainihin cin su ba baka. to ya kamata a ce idan jiza za a ba su ikon gashin kansu to wannan abu muna ainihin maraba da shi kuma muna addu'a Allah ya sa alheri ciki muna fata su 'yan majalisa za su amince da wannan ainihin kuduri idan har zai taimaka wajen rage aikin yi za a kuma shi ba don a kuntata ma 'yan adawa ba da sauransu a tashi lafiya mai magana kabiru abubakar gudan yanki shagarar lokar gamin su mun gode malam kabiru daga Sakwato bari mai taraba salamu alaikum wa alaikum salam Hajiya ali Joron. Muna jin ka. Eh, Aminu ne ɗan katsina gasar local government Taraba State a ɗan anac To muna jin ka eh, me ra'ayinka? Eh, ra'ayinmu gaskiya mu ba mu goyi bayan kirkiro wannan 'yan sanda ba na jihohi gaskiya saboda kin ga kamar munan Taraba. mu muna da gasar local government kin ga akwai magana tsaro yanzu in an turo yan sanda kan aka ce da jihohi ne kin ga gaskiya akwai matsaloli da yawa to malam aminu mun gode da wannan ra'ayi naka daga taraba bari mu gangara zuwa jihar jigawa salamu alaikum jiga kuna ji na to da alama a hanyar ta jigawa ta katse to ma sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiga kana ji na ne? Daga ina ne? Oh. Daga Jos. Oh, to, ya kwari to muna jin ka. A wannan program da aka yi ke saboda za a sama ma'aikata aikin an yi shi amma an yi kan ka'ida. A'a ba a fayi ba, malam. Eh. Ba wani program kake magana ba a yi ba. dama yana da magana kuna magana kan buɗe aikin ɗaukin ɗan sanda na jihohi. A'a ba ɗauka aka ce za a yi ba, cewa aka yi ana so ne a ƙirƙiro so ba a ɗauka ba tukunna. To bari mu je ga mutum na gaba. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Barka da warhaka. Barka ka dai. Bashir Tela ne daga nan lafiya jiyan Nasarawa. To Malam Bashir muna jinka. To a gaskiya in zan mu duba yadda kasar nan take ganin cewa ga yara ko matasa da dama babu babu aikin yi kuma an yi makaranta an gama yana da kyau kwarai da gaske a kirkiro irin waɗannan ayyukan da zai taimaka musu kuma yana da kyau kwarai da gaske a kafa doka ko da wani gauna ya sauka a bar su suna nan dindindin ko har abada ba tare da wani idan gwamna ya zo da canza su ba wannan shi ma zai canza to haka bai kamata ba a ɗiba su ne dindindin don kuwa hakan zai kawo ma matasa ci gaba sosai za a rage zaman banza to mun gode malam bashir daga to daga jihar nasara bari mu ya wuri salamu alaikum to muna jan ka alaikum salam eh muna sai koli ne daga ya wuri jihar kebbi to me ra'ayinka ra'ayina game da kudirin yan majalisa gaskiya yana da amfani na wannan za mu samu ragowar yan makarantu wani ke digiri da su ma wanda suka kare ba samu aikin haka yana da amfani to mun gode da wannan ra'ayi naka muna kuma godewa dukkan masu sauraronmu waɗanda suka samu dama da kuma waɗanda ba su samu dama ba amma aka ce gobe ma rana ce yanzu kuma ga shirin murya amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta cewa yanzu haka akwai mutane da yawan su ya kai miliyan 65 da suka rasa matsugunnin su miliyan 21 daga su ko sun tsallaka bakin iyakar wasu kasashe domin neman matsugunni yayin da sauran suka barbazu a cikin kasashen su amma kuma komawa gidajen su ya yi musu wahala ba ko je ka dawo cewa wannan matsalar ta zame ta duniya da ke bukatar kulawan aikin jin kai a wasu wuraren ma ya zame annoba sakataren harkokin wajen amurka john kerry shine ya ba da wannan sanarwa a cikin jawabin da ya yi a zauren taron majalisar ɗinkin duniya a ranar 19 ga wannan watan na satumba salin da yake jawabi game da 'yan gudun hijira da 'yanci rani it is in the world's singular interests best interests and it is right to ensure that people who desperately need a new home Muddin dai duniya na son zaman lafiya to wajibi ne a tabbatar cewa mutanen da suka yi hasarar matsugunninsu kuma suke cikin matsanancin rayuwa na neman inda za su zauna da ko dai cikin kasarsu ne ko kuma wajenta ya zamanto cewa sun samu inda za su zauna cikin kwanciyar hankali da wadata na abubuwan da suka hada da abinci magunguna makaranta da sauran abubuwan mawa rayuwa kana su samu damar shiryawa duk wani abu da ka iya zuwa nan gaba. alhakin samar da waɗannan ababen ko ga waɗannan mutane ya dogara ne ga ƙasashen da suke makwabtaka da waɗannan wanda wannan lamar ya rutsa da su sai kuma a waje ɗaya ɗaukar ɗaune taimaka musu abu ne da za a raba tsakanin ƙasashen duniya don haka wajibi ne a ce kowa ya taka rawar da ya dace a ce ya taka musamman domin ganin an kawo ƙarshen yaƙe-yaƙen da ke kawo gudun hijira kana mu tabbatar mu hana riko da ra'ayin riƙau kuma mu mutunta 'yancin bil'adama haka kuma mu mara wa shiri ko manufar kwararan mutane da ke kan hanya baya yanzu haka dai majalisar ɗinkin duniya ta amince da wannan ƙuduri na 'yan gudun hijira da 'yan rani wannan ƙuduri dai manufarsa shine ya karfafa yadda za a tallafa wa 'yan gudun hijira da inganta rayuwarsu ta hanyar samarwa yara da suka samu kansu cikin wannan yanayi ilimi na gari da kuma aikin yi ga waɗanda suke cikin wannan hali sakatare kiri ya ce duniya ta san abin da za ta yi domin ta tunkari wannan babban ƙalubale da ya addabi duniyan ya ce amurka na alfaharin cewa ita ce kan gaba wajen jerin kasashen da suka fi kowa taimakawa 'yan gudun hijira ya ce sai dai ratar da ke tsakanin kuɗin da suke da shi domin 'yan gudun hijira da wanda suke bukata har yanzu akwai sauran rata amma kuma ya ce suna fata su yi aiki da kowa da kowa domin ganin an taimakawa 'yan gudun hijira a samarwa mata da yara dukkan abin da suke bukata har ma da mutanen da suke suna jiran hukunci kana kuma a taimakawa kasar da ke sahun gaba domin bukatar taimakon ayyukan jin kai ya ce yayin da muke ƙara neman taimako haka kuma za mu ci gaba da yin iya bakin ƙoƙarinmu domin taimakawa game da wannan al'amari shirin murya amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma ga maryam za ta karanto mana takaitattun labarai kafin mai sallama takaice gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi a kan wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar Congo waɗanda ta ce suna da hannu a taɓarɓarewar dimokuraɗiyya da haƙoƙin jama'a a ƙasar. Ofishin kula da kaddarorin kasashen waje a Baitul Mali ko ma'aikatar harkokin kudin Amurka ya faɗa a wata sanarwa yau Laraba cewa ya gargama takunkumi kan kwamandan shiya tsaron ƙasa ta ɗaya a Congo Kinshasa, Janar Gabriel Amisa Kumba, wanda ake kuma kira da sunan Tango Ford, da Manjo Janar John Numbi Banza Tambo tsohon Sufeto Janar ɗin 'yan sandan ƙasar. Amisi wanda jigo ne a fara shugaba Joseph Kabila ya samu karin girma a matsayin da yake a yanzu na kula da harkokin tsaro a ƙasar Kinshasa da yammacin Congo da duk da, kuma dakatar da shi da duk da dakatar da shi da aka taba yi a matsayin sojan ƙasar saboda rahoton gungun wasu ƙwararru daga Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2012. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da hare-haren da aka kai kan manyan asibitoci guda biyu a unguwannin da ke hannun 'yan tawaye a birnin Aleppo yana mai cewa hakan laifin yaƙi ne. Wannan jawabin ya zo ne bayan da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi barazanar cewa Amurka za ta yanke duk wata alaƙa da Rasha a kan Siriya har sai lokacin da Rasha da Siriya suka daina kai hare-hare a kan birnin Aleppo. To ma sauraro a nan za mu yi sallama da ku sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A madadin sauran abokan aiki ni Jummai alli nake mana fatan alheri a huta lafiya.